kaɗan kenan daga cikin sharrin talakawan wannan zamani. Gaskiya ne abin yana bani mamaki sosai. Wai yake nufi da hakan? Ainihi ce kika fi bani mamaki da kike ƙoƙarin alaƙanta kanki da mutumin da baki san shi ba, tsintacciyar magi da ba ta yin magi, kawai fa ɗaukan shi aka yi aiki ba a ma san daga inna yake ba. na yi la'akari ne da kyawawan halayyarsa hakan ta sa na yarda da shi nima a cikin zuciyata gashi kuma na riga da na ɗaura kaina saboda na ba shi hutu har na wata guda gashi ƙarshe ma yanzu idan na kira shi a waya sai ya nuna min cewa ba zan samu ganin shi ba anya ko wannan mutumin ba guduwaye ba to kaji suna magasa suna can ana ta balbala musu wuta a kafe ban gane magasa kuma ba don allah eh. haba Jafatu, labarin kaji yanzu al'amarinsa sai addu'a. Kaji sun bige kafa. An gaya miki gaba ɗaya da kaga kaza a kafe eh, ba ta kara ta karya ba da ka tambaya sai ka ji kuɗi tsububu. Abu ba daɗi kawai daga kawai an barbaɗa musu kuli-kuli shi kenan. Sai kenan sai a dinga abin nan a dinga yanka mutane wuya fi sabilillahi. Ina da lahi wa ina ilaihi raji'un. Haba karibu, so kake mutane su zage ni? su kake a zauna a dinga munafurci na ana faɗa faɗan abubuwa a kaina haba haba dan Allah dan annabi haba dubu ɗaya ba kazar dubu ɗaya nawa ce naira dubu ɗaya dai ƙwallin dubu ɗaya guda nawa take me za a siya da ita ta kai dubu ɗaya yanzu naira dubu ɗaya a Najeriya ta zartar naira biyar babu yawa shafa amarya an mm, kuna lafiya wallahi oh, oh, lafiya to yabe gidan naki wallahi anti ya fita ina fatan dai kuna lafiya lafiya kallon <laughs> ai tashin hankali sai wani fa yanzu gaba ɗaya ina cikin tsakamin wuya bakin cikin duniya ne yake so ya tariye min yawa na kasa gane kan mubashir waye ma mubashir ban gane waye mubashir ba yanzu kina nufin ki je kin manta mubashir to kin yanzu abubuwa yanzu mace in ta zama matar aure abubuwa da dama manta da su take bayan mijinta tabu lallai shafa shekara shekara ok wani yaron ne da ke zuwa gurin ki? Eh. yaro oh, dai yaro fa kika ce wa mubashir kenan ni ma yarinya ce anti ya haƙuri don Allah saurayin ki to yayi ne miki magana akan shi kina wani kokarin ki ci masa mutunci kina ce masa yaro kina ce masa wannan wai ma kin mamanta da shi kawai saboda kin shiga alfarmar aure ashe dai kin fahimta hmm. <laughs> Hajjaju anti <laughs> Ifa kin ga damuwa ta akan Mubashir Mubashir na kasa gane masa sai ya hau titi dodar in gaya miki sai kuma ki ganshi ya koma turbaya ni al'amarin nan gaba ɗaya damuna yake yi na kasa fahimtarsa. sa to ke ma ki koma turbaya in ya koma turbaya ki koma in ya hau titi ki koma titi To ai shi ma ba da son ransa yake hawa turbayan ba. Kawai Allah ne bai bashi wata damar da yake nema ba. Tunda kika zaɓi soyayya anti a gida, ai ko bakin hali yanzu kika fara gani a wajen ɗan namiji, amma in kika zaɓi aure, kina ce masa aure in bai yi baki waje na aure ya fito. Ba yadda za a yi ya saka ni a gaba, safe waya, dare waya, yamma waya, maraice waya, baka da abin da za ka yi sai waya. Ta ina za a yi Ki Allah rufe mutane baki. ke ma kafin ke auren ba soyayya kika fara yi ba na dauka cewa kafin ya kira ki a cikin kira shi so dubu a rana karfa ki manta ba ganga ganga ne aure da ina haduwa da shi washe gari na ji a raina kawai mai aure ke ma fa ba auren Allah da Annabi ta kai ba kowa ma ya sani ah, mm. lallai abin na nan kuma daga idan kika samu kuɗin gidan aure ne kusan shi darajar gidan aure fa daban yake fa amci in gaya miki shi mutum baya sanin gidan aure ma menene shi ma sai ya shige ta duk wani kwakwazar da kake a waje ana kai aure kanka na fusga na fusga sai kai aure tukunna zaka ce ana maka gata na maganar kai aure yanzu kina nufin karibi ne ya baki wa'annan makudan kuɗin <laughs> an kenan nan har so kike maimaita miki karfa ki manta lokacin da nazo nake ce miki mutumin nan attajiri ne babu irin kushewar da baki ba anti kika ce min ƙarya yake yi ba attajiri ba ne ba waye-waye ba ɗan kasuwa ba ne ba yanzu da aka zo ran aure na ma saboda cin mutunci an har gidan nan kika zo kika same ni kika ce min yar eh, kurkura da ke kina ba to ƙarya na faɗa miki ba da yar kurkura aka zo aka ɗauke ki ba ah! to yanzu dai menene ke gani yanzu ai ga kuɗin yar kurkura ai kina ganin ta ki ce ya fallasa kanshi ya faɗa miki ko shi waye yanzu zaki fara ciro man sa <laughs> to anti yanzu barki ta gaya miki wannan abubuwan da kike kin ga wannan kuɗin wannan kuɗin da kika gani ba kuɗin komai bane ba siya ba sayarwa ba girki ba cefane ba komai kuɗi ne na kashewa in ijiye su duk ran da nake buƙatar ɗan irin in ci cingom in sha ice mint in sha tam tam zan iya kiran yara in ba su ƙwallon dubu ɗaya in ji su je su yamma in sha in sanya zuciyata ba wai dan komai ba saboda ni koyi girki har yanzu ban fara ba to dama an banda abin ki dudu biyo shi kika zo gidan mijin da har zaki fara dora tukunya akan murhu yau kwana na biyu to kin ga ku kwana biyu kan ba din da kauna ba da na shigo gidan attajiri idan na daɗe da fara daukar daura sanwa a ice <laughs> an ci kenan alƙawarin nan fa ya kusa cika alƙawari alƙawarin me ma <laughs> attajiri alhaji ƙaribullah sai kawo mu wannan wayar da na daɗe ina buri shi ƙaribin ne ya ce zai kawo miki yau a'a an ti je aure ki san me ake a gidan aure ko fari kika wa mijinki an ce lada tiriliyan kinga. ga ni fa yanzu shawara na kawo miki akan abin da ya shafi rayuwata ba wai ki doki can ki doki dan ba idan ba za ki yi min addu'a ba kawai ki bani shawarar yadda zan in taimaki kaina wannan wani irin abu ne sai habaita habaita kawai kike faman zubar min ah, a'a anti ni ba ba habaici nake miki ba kin san ni yanzu fa matsayi tsaya anti a gida kike anti ba ko yanzu ma ni anti ce a'a ina ce miki ne kawai saboda ya bi sunana ni fa yanzu ba shida to don kin ban shekara shida kuma yanzu fa ni na riga ki aure <laughs> ni ce a gidan miji to ai cewa kin riga ni aure ba wai shi yake nufin kin riga ni zuwa duniya ba dole dai har yanzu ni yayar ki ce amma anti mhm. na kusa tashi kin san shawarar da zan baki mm. ba wata shawara ba ce ba kin gina ma ki dauka kin gina ma ki dauka daurewa zaki ki samu wani dan dama-dama wanda zai yi wuf da ke dan wannan dan tsallatsallan da kike yi duk ki a cikin gefe ki bar shawara ki bana bukatar ta kinga tafiya rahmatullah. Hajiya Sadiya ina wuni? An yi lafiya? Alhamdulillah. Hajiya na zo ne saboda wani abu da ya faru ya bani mamaki. Na san da yana cikin hutu da kika bani kamar yadda kika ambata da kanki. To kuma Allah da ikonsa sai shi Alhaji Bashir ya kira ni. Na je can kuma sai ya karɓe mu kullum mota yake cewa amma sallame ni daga aikin. to shine na shiga damuwa na ce to ban sani ba ko wani abin da ya faru kuma bayan hakan ko kuma bu san cewa ga shi ke ce kika ce kada in ka balance din ba to ne na ce to bari in zo in same ki in ya so in ji dalili ko kuma a yi musu bayani zan san cewa ga abin da ake ciki garibi amma dai ka san cewa ba ni na ɗauke ka aiki ba kawuna ne ya ɗauke ka ko? To, bai kamata wannan tambayan da kake yi min ka zo nan ka dinga min wannan tambayan ba kamata ya ka koma can wajen wanda ya ɗauke ka aiki ka yi shi wannan tambayan ba ni ba Hajiya Sadiya, in dai wani abu ne miki kuma bayan wannan don Allah ki yi haƙuri, ki min bayani sai in san menene. Um, karibu, ah. akwai tambayan da nake so ne maka. Ina so ka faɗa min gaskiya saboda na ne ka a waya ka nuna min cewa ba zan samu ganin ka ba ƙarshe ma ka daina amsawa ka san tambayan da nake so na maka Allah ya sa na sani a shin da gaske ne ka yi aure gaskiya ne na yi aure gaskiya ne ka yi aure to me yasa ka ƙi ka faɗa min sannan kuma ka ƙi ka faɗa wa abokanan aikinka balantana kuma uwa uba wanda ya ɗauke ka aikin Ka ga hakan ya nuna mana cewa dukkan abubuwan da kake faɗa mana a baya ba gaskiya ba ne ba baka da wata gaskiya kenan ajiya sadiya kar ku fassara abin haka ba magana ce ta rashin gaskiya ba a tsari na tarbiyya irin ta addini ya halatta ka ɓoye neman aure ana so dama a ɓoye neman aure kuma a bayyana yinsa hajiya sadiya ba na so a fassara abin haka ba abu ne na rashin gaskiya ba gaskiya saboda wani al'amari ne zo min da ni kaina ban shirya masa ba ban yi tsammanin cewa ita kanta wadda na aura din ma abin zai zo min a hakan ba duka duka haɗuwa wuta da ita ba shi da irin nisa so abin ya zo to sai amfani da shawarar da magabata suke badawa a dinance a ɓoye neman aure a bayyana yinsa to shi sa na ɓoye amma yanzu da Allah ya sa abin ya yi gashi ai na bayyana muka bayyana wa? to Allah ya sanya alkhairi amin Dala. Lafiya? Shafa'atu ba na jin daɗi. Me ke samun ka me ka? Kin ga gwiwoyin nan na? Mm. Ji ke kama ba su dauke ni ba. yi ba kuma. Na ga yanzu ka fita a gidan nan lafiya kalau kuma yanzu ka dawo ka ce min gwiwa tunda muka yi aure ne ni ban san da wani maganar gwiwa ba. To ya za yi baya ba ta da kaɗan. Ko dai akwai wani abin da ke damun ka don Allah ka faɗa mu. Ki bari zan miki bayani zuwa anjima idan na ɗan ƙara samun nutsuwa. To. Yanzu dai bana jin saiti a kaina. To shi kenan babu damuwa. Mai dalin, yawa na ce ina maganar waya ta iPhone din nan. Ka zo min da shi yana cikin mota ne? Na <laughs> sarki shafa'atu, ki san da wangaren ba. Ah, karka damu, karka damu, na san jikinka ba fi daɗi. Ba ni kiɗi in je in ciro a mota. Da kuma kake wani ‘yan marmashi Lafiya? Shafatu. Babu wayar. Ba mu kullum motar, bare motar da ke tana za ki je ki dauko a cikinta. Hmm? Ba mu kulli, babu waya, babu mota, ina suka je, ne same su. gaskiya ni karibu na gaji gaskiya ni na gaji gaba ina gargane maka wallahi Allah cikin zuciyata na fara da na sanin aurenka wannan irin tashin hankali ne wannan masifa ta yau daban ta gobe daban haba mana dan Allah wallahi ba ka min adalci hmm, a dalilin fa in burge ka fa na tashi na je na salwantar da ta wayar na je na sayar da ita na je aka yi min kwalliya kawai saboda in burge ka a matsayina na amaryarka yanzu nan kuma ka biya ni wayata kuma ka ce mun ba haka ba ni ci uwar kulliya ta ranar ranar da na tare da da yamma kawai da daddare kawai ka ce mun wannan wanke fuska ta wai za mu yi sallah na ce maka ne sallah a gidanmu na sallah a gidanmu ka ce sai na wanke yanzu kuma na wanke kuma ka biya ni koya ta ba waya ba dubu ashirin kan shafatu wai ke wace iri ce ne bisa billahi magana ba ta kare a wurin ki daga bayanin kaji kuma kin da magana waya an dawo din na ce zan yi abu ina iya iyakacin kokari na yanzu dalilin kawai kin daure kwalle dubu ashirin kin yi alwala kin yi sallah raka biyu shine kike wannan masifar kina nufin ki sai da ni wannan yar banza kwalle da kika kika barbada hoda ke ba aljana ba ke ba a cikin jinsin mutane ba bi sabilillah kina nufin ta fi darajar ayyana da sallar da muka kenan kai ka sani wallahi Allah zai kasa mun wayata ba ruwa da wani ciwon kafanka lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace masifa ce fi sabilillahi miki gata sallah raka biyu ba ta fara wannan abin da kika je kika kika burci na fuskar ki ba ku je daddage muku hanci a barbaje muku gira ta zama ta iri ka kasa gane mace kai da yar uwarka ka ganta ba ka iya gano ce ce ba kuma kin zo mara haka kin burgita ni na ce ki dauraye ki salla ban mutunta ki ba in kusantar da ke da Allah subhanahu wataala kin je baki ma san me aka mulka miki a fuska ba kuma da shi zaki min korafi ki ban ni ji da abin da yake na mana a'a ha wallahi wannan ne rajin gaba na wani ba in ba ba in shigo me ba ko ba kake min ba wallahi sai ka biyan waya ta Sadiya, abin da ya sa ne ka takakkiya da ƙafata na zo in sami ki. Tunani na kin ga a yanzu zaman nan haka baki da ba zai yiwu ba. Tun da Allah ya sa an samu akasi ta wancan ɓangaren, me zai hana yanzu ki yi haƙuri ɗan uwanki jibrin ya zo ku daidaita ku yi auren ku ko me kika gani jibrin kuma kawo kawo ne fa gaskiya kamar yadda na gaya maka a baya kwata-kwata ni jibrin bai ɗaya daga cikin irin namijin da nake tunanin zan iya rayuwa aure da shi wannan dalilin ne ma ya sa na yankewa kaina shawara ina so zan koma karatu da yanzu Allah ya sa an fara wannan shige da ficen ina ga koma karatun kamar zai fiye min kwanciyar hankali saboda yanzu sam ba da wata nutsuwa a tare da ni balantana hana iya kawo magana a aure haka yi to amma sadiya yanzu kina so ki ce min karatu ya fi aure ba wai ina nufin karatu ya fi aure ba ne ba amma kawai komai yana buƙatar nutsuwa kuma kamar yadda na gaya maka san ni ba da wata nutsuwa a tare da ni in dai akan magana aure ne a yanzu to tunda haka kika ce babu matsala ni dai kullum addu'a nake miki ta fatan alkhairi na san wannan gida namu na tarbiyya ne kuma na san kina da tarbiyyarki kuma za ki kula da addini ki kuma riƙe shi hannu biyu ki kuma kare mutuncinki saboda haka ni zan nemi ƙaribin sai mu tattauna da shi idan kin yarda kin amince ki zo a ta biyu domin ni ba na so ki ɗauki laifi ki ɗora a don ni ba na ganin laifinsa ko kaɗan ba na ganin laifin shi kawo amma tunda Allah ya sa riga da ya auren ban yi shi bayani ba tun a wancan lokacin gaskiya ina ganin kawai ka kyale shi saboda gaskiya ni ba zan iya zuwa a mata ta biyu ba Fado, ya kamata a ce ki zamo daga cikin masu fahimta. Ya kamata ki zamo daga cikin akilai masu ganewa da fahimta al'amura. In te miki bayani, in te miki bayani amma kwata-kwata ke inda ne daban, inda kike yi daban. Aƙalla ya kamata kawo yanzu a ce kin fahimci wane ne ƙaribu. shafa'atu zan sake maimaita miki domin ya zama hujja ya zama izina kar ki kara ce min biki gane me nake nufi ba ni ba dan uban kowa bane direba ne ordinary direba saboda haka aiki nake a ƙarƙashin wasu ba ni da mota kuma ga matsala ta zo ta faru da ni sun karɓe motarsu ban san abin da ne ba ban san wani irin laifi na aikata ba aka yi min wannan ɗanyen hukuncin amma tun jiya nake kora miki bayanai amma ke na lura kwata-kwata ba abin dida miki ke matsalar ki ita ce a gaban ki kawai ke bukatar ki a sai miki waya a sai miki wane ne a sai miki wane ne wannan wace irin rayuwa ce a fahimta ta da ke shafa'atu akwai kauna yadda kika rika balbala min wuta soyayya kafin aure ki na zace soyayya ce haka ta zabure ni ban shirya ba sai da na ɗauko ki na kaki gidan nan aka zo aka yi magana auren nan amma kuma in sai balbala mun wuta kike da tashin hankali kina ta kurun bukatun da kin riga kin san sun karfi na ina zan iya miki waɗannan abubuwan da ke da bukata bayan ga halin da ake ciki ana miki magana yanzu babu ma sana'ar da me zan miki fi sabilillahi ka kammala Malam Karibu. Na'am. ka kammala maganar da kake yanzu ko labarai kake ma ni na garma ganewa na'am na kammala ya shiga ta nan ya kuma fita ta nan in fact ban ma san ma kana yi ba ban sani ba a guda ma ne kake zancen nan duk duran da kai a nan gurin ban san ma kana nan ba haba mana karibu me yasa kake wahalar da zuciyarta kake wahalar da tunanina me na maka auren soyayya ba mu kai kana suna ina son ka ni matar ka ce abokiyar ka wallahi wallahi idan ka gaya min ba zan faɗa wa kowa ba ka zaunar da ni ka faɗa min ka ja min kunne wallahi ko uwata ba zan gaya ba in kuma jinkan ka faɗa min ne kana ɗan jin ɗan ƙananan magana na san dai ina faɗa ina faɗa a waje to sai in daina zan gaya ma kowa kuma ba ba ƙare ba <laughs> dalin ga maganan iphone ɗin da nace ce ka siyan mun yawa ka san ma menene yawa hmm. <laughs> wani sabon labari ne yazo na wata ƴar ƙaramin mota ɗin honda mai ƴar taya hudu ka gane ta ƴar portable car ɗin nan ina son ka ɗan sama min ita in ɗan dinga bouncing a gari da ƙawaye na kana gaba kana nan bangaren ina tuka ka Allah za mu fito gari kuma wallahi kaga yan bazan ga yawo kowa ba wallahi kai ni motar ma in ka siya mun duk inda zana ma da kai zamu ga iPhone dina a gaba ga ka a gabar mota yawa gari biyu sai ka dinga tunanin kamar in ka gaya min zan faɗa wa wani in ba wanda zan gaya mu na? Allah ka ji? yar honda fa kaɗan siyan mun dan Allah dan annabi wai kanki dai kuwa a uwar honda zan sai miki ba yar honda ba dan na san idan babarta tana nan za ta fi arhatin da tsohuwar ce a sayan mun uwar to to yanzu in ba shirme ba ni ko sufindi da mutigadi ba ni da su na keke ma balantana babur balantana aje ga mota amma kina magana wani sai miki wani sai miki in sai miki wani wani wani yar honda shi sa na ga miki waran sai miki wata in ma tana nan dan Allah in ka fita ka so mu uwar ka kawo cikin gidan nan kaga idan bazan hauta ba in dai mai kafa hudu ce dan Allah je ka so mu ya ke ga abin da ake ga miki da rashin mutunci kina mun wani maganar abu ki ce waya ki ce waya kuma abin nan ke shin lage tafi ni da kike magana Honda na zace ma kina magana dan generator saboda dan dauke wuta a kunna ashe ke magana mota kike yi haba karibi wannan irin cin mutunci ne wannan ina maka maganar mota Honda mai kafa hudu kana mun maganar generator sai ka ce wata baka nake gyaran gyaran inji na koma yi Abbas, Abba kari wannan irin ina lillahi ina ilaihi wannan bala'i ya ishe ni. Haba mijina, haba mijina, me yasa so kake ka haukata ni ne wai? Shafatu, barin fita. Karibu dan Allah ka zauna, ya kamata a ce mu warware wannan zaren da ke bullewa a cikin allura, ba mu san me dalili ba. kamata mu fahimci juna. Ai ba ki da ni a gane waran tafin ci gaba da nema taskar Allah in je san abin da nake ciki. Zama na gidan ba zai haifar da komai ba. Yanzu motar taka ka dauka ka je ka bada jingina ka je ka boye ta a wani waje baka son ka gaya mun kai kowa eh. Kafi na bayar ba jingina ba. Assalamu alaikum. Garibu. Garibu. wallahi duk inda ka kai motar nan wallahi sai ka dawo da shi wallahi wallahi ba na gidan nan a ba. ta ya za a yi kai taxi da wannan motar dan Allah ai wannan yaudara da Allah haka ba ma zai zama gaskiya har Allah ha Allah ya kyauta kin ga yanzu ya tabbatar miki da cewa shi dan tasi ne gaskiya anti ne ban aure dan tasi ba wani irin kuma dan tasi yanzu dai ba wannan ba kin ga dama ana shirye-shiryen kawo miki gara daga gida tunda yanzu mijinki ba shi da sana'a kin ga garan nan ta ishe ku ku lallaba ku ci abin da za ku ci ki ga iyakacin gudun ruwan ruwa zan yi anti kin san kuɗi nake ni kuɗi ko ba zan ci ba ina filo da shi suna faranta min zuciyata ko ba zan ci ba